manta ba muna cikin hadisi na uku a cikin littafin hadisin na na'isha da kuma hadisi na hudu eh, hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ba wanda suke da alaka da juna eh, shi hadisin jabi radiyallahu anhu eh, ai ya faɗa mana yace an jabi ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu ma to hadisin Jabir ya ruwaito shi da irin isnadin da ya ruwaito hadisin na Aisha ne shi yasa yadda yake sai ya ce qala az a waccan riwaya akwai al-imam ya zuhri yahya ibn bukairi shine malamin al-imam bukhari a ciki kamar yadda aka ambata mana shi kuma ya riwaya daga al-layth sa'ad sa'ad ya riwaya daga al-imam ibn shihab az-zuhri ibn shihab az-zuhri ya riwaya daga urwa urwa ya riwaya daga nana aisha radiyallahu anha to shi kuma wannan yahya ibn bukairi ne malamin al-imam bukhari sannan yahya ibn bukairin ya ruwaito a wajen al-imam al-layth ibn sa'ad al-imam al ibn sa'ad shi kuma ya ruwaito daga az-zuhri ibn shihab az-zuhri shi kuma ibn shihab anan sai ya ruwaito daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf shi kuma abu salama abdurrahman ibn auf shi kuma sai ya riwaya daga sayyiduna jabir ibn abdullah shine mu fahimta game da shi hadisin jabiru radiyallahu anhu wannan nan hadisan malamai sun fitar da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa a cikinsu kamar yadda alimamu abu sumat al-andalusi ya faɗa mana a cikin gabatarwar da muka masa a satin da ya wuce inda kai tsaye za mu bi waɗannan darussan mu fitar da su dama mun fara fitar da wasu a satin da ya gabata mun faɗi a cikin wancan darasin da ake cewa annahu yan nabi sallallahu alaihi wasallam min jumlati aqsamil wahyi mafarki da annabi sallama yake yi yana ɗaya daga cikin ɓangaren wahayinsa kamar yadda aka ambata mana malamai suka ce huwa mahallu wifaqi wannan an ittifaqi mafarkin annabawa dukkanin su ba annabin musallallahu alaihi wasallam shi kadai ba gaskiya ne wahayi ne da Allah ta'ala yana sanya koya ma annabi Ibrahim alaihi salam darasi ya gwada shi ai ta mafarki aka nuna masa cewa yana yin kadansa إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى شيء كما يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أغني هو قد صدقت الرؤيا النبي إبراهيم كاجد جت مفركين دمك بكا أما تيم وحي to darasin farko kenan mun ambace shi sannan na biyu mashru'iyyatu ittikhadhi zadi wa annahu la yunafi tawakkul shi ma mun ambace shi cewa duk abin da mutum zai ana buƙatar musamman tafiya mutum ya zama ya riƙi guziri manzala sama idan zai tafi kogon hiran nan to ba zuwa yake shi ke nan ya tsaya mutane su ta mai sadaka ba a'a shiryawa yake yi ya tafi da guzirinsa gwaggwadon kwanakin da zai yi a can sannan idan muzirinsa ya ƙare sai sake dawowa wajen matarsa na da khadijatu radiyallahu anha domin ta sake bashi wani guzirin darasi na uku alhabbu ala ta'limi salatan bima fihi mashaqqatu wannan ya karantar da mu nuna kaitarwa a game da karantarwa tun da har su uku fa an aka yi ma manzo Allah sallama su uku ana ce masa ikra yana cewa ma ana bi qari ikra ma ana bi qari ikra ma ana bi qari wannan na nuna mana ashe koyan ilimi kuma ku duba fa manzon sama a lokacin shekarun shi 40 shi ma wani darasi ne abin da ke nuna maka cewa ashe ba a tsufa a neman ilimi kamar yadda al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi aka tambaye shi aka ce yaushe ne ya kamata mutum ya ji cewa har ya gaji da neman ilimi sai ce lokacin da yake jin ya gaji da rayuwa sai dai lokacin da kake jin ya kamata ka mutu akwai mai wannan tunanin ya ji cewa to yanzu ya kamata in mutu yau yau din nan mutuwa ta zo to in mutum ya ji wannan a ransa to shine daidai lokacin da ya kamata ya ce to ya gama karatu shi yasa aka ruwaito daga gare shi ya ce ma'al mahbarati ila al mu za mu ci gaba da riƙe abin rubutu na koyon ilimi har musunci kanmu a kabari wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne a tunci kanka a neman ilimi har Allah maɗaukacin sarki ya karɓi rayuwarka to wannan darasi ne malamai suka ce wantaza'a shuraih al-qadi min hadal hadisi al-imam Shuraihu? shuraih ya ciro daga wannan hadisin ya fitar da hukunci cewa an la yudraba as illa talatan alal quran kada a zana yaro in ana karantar da shi karatun ƙwaƙwani sai dai bulala uku ka a wuce bulala uku bai kawo hadda ba mai bulala uku in ja limamul qadi shuraih ce sai dai a masa bulala uku in aka masa bulala uku shi ke ya isa mun gane ƙararren karan momi ku ba a hankali Sun ji abin da shuraihu ya faɗi masu karantar da alƙur'ani in yaro bai kawo hadda ba a masa bulala uku wasu sun gano inda mun gano inda ya fito da hukuncin su ko waye zai bayani ka ce shi ba shi ba ka ce na'am yi bayani inda ya samu hukuncin mala'ika da bin alaihi yana shi matsar da ya masa su uku jamil ta ci ko su uku manzo sai ma aka matse shi to sai shuraihu ya ce wannan darasi ne idan yaro bai yi karatu ba ko bai iya karatu a makaranta ba to ka a masa bulala fiye da uku eh, wannan fitowar nashi ya yi ko yaran mu na wannan za eh, ya ce ka a wuce bulala uku to haka yake sai ya ce a gabta jibrilun nabiyya sallallahu alaihi sallama salatan kamar yadda mala'ika jibril ya matsa manzo Allah sama su uku to tunda da su uku aka matsa annabi sallama kuma ana ce masa yi karatun qur'ani yana cewa a'a bai iya ba to idan yaro bai iya karatu ba ba masa bulala ta wuce uku ni dai ina tare da malam shuraihu an hudu annasu سورة العلق awwalu na zana. suratul alaq ikra bismi rabbika alladhi khalaq ita ce sura farko da ta soka a cikin alqur'ani domin a sha fada mana cewa bayan ya masa matsa ta uku sai ya ce ne ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam ayoyi hudu ko akwai ruwayan da suka zo da ayoyi biyar allama al-insana ma lam ya'lam wannan shine darasi na hudu da aka fitar a cikin wannan hadisi darasi na biyar wujubu istiftahi qira'atil qur'ani bil basmala wannan eh, wannan eh, surar ta wannan hadisin ya karantar da mu idan za a karanta alqur'ani wajibi ne ayi basmala domin Allah cewa ikra bismi rabbika alladhi khalaq wannan kusan malamai da yawa akan wannan suka tafi duk da akwai inda suka saba suna ganin yin bismillah a cikin karatun alkur'ani in za a karanta suna ganin ba wajibi eh, ba ne الإمام الشاطبي ينانون كمبع واجبي بني وبسمل بين السورتين فصاحة رجال نمو حاجرية وتحملا ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيل هذه السيف لست مبسملة yace kai tara kai ka in ka gama wata sura za ka shiga wata sura kai karatun karanta kai bismillah akwai fasaha a ciki ya ce an samu manya-manyan malamai da suka ruwai tota a hadisance cewa idan mutum ya gama wata sura zai shiga wata sura to ya basmala shi ya ce wa mahma ta silha au ba ta bara'atan amma idan za ka haɗa wata ƙarshen wata sura da farkon wata sura kuma za ka fara suratu bara'a bara'atun براءة من wa ورسوله إلى الناس ko bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushriki to sai ce lasta basmila ba za ka yi basmala ba to malamai da yawa dai sun tafi akan cewa idan za a yi karatun alqur'ani a yi bismillah domin shi cewa aka yi ikra bismi rabbika alladhi khalaq kayi karatu da sunan ubangijinka alladhi khalaqa wanda ya halitta shi ko karatun alqur'ani shine fi kowane karatu daraja darasi na shida an alfazi ala yanbaghi an yus'ala an shay'in hatta yazula anhu faz'uhu mutumin da ya firgita to kada ka tambaye shi wani abu ko yaro ne ya zo a rikici a gida to ka bari sai ya natsu a samu waje a bashi ya zauna in ya natsu daga nan sai a tambaye shi me ya faru me ya tsorata ka amma ya zo a firgici ka kama tambaye shi to me za a yi ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya razana da ya ga mala'ika jibrilu alaihi salam da ya dawo gida kawai cewa ya zammiluni ko a lullube shi da aka lullube shi bayan an lullube shi to bayan ya fita daga wannan sannan na khadija radiyallahu anha a masa tambayoyi hatta qala al-imam malik إن المذعور لا يلزمه بيء ولا إكراه ولا غيره al-imam malik rahmatullahi alaihi ya ce ciniki ko kuma wani ciniki baya lizimtar mutumin da zama a firgice yake kasa mutum ya zo a firgice siyayya a shago hankalin shi a tashi to in fa ya dawo daga ba aka ci ba haka cinikin ne yake kai da tsakiyar masa dole ka masa da kudinsa domin ya zo ya yi cinikin ne ba a hankalinsa ba to a cikin wannan hadisin an yi wannan istinbadin na bakwai anna karimar akhlaqi lallai kyawawan ɗabi'u wa khisal alkhairi da kuma ta'adoji na alkhairi sababun lissalamati min masari ishabi wal makari sababi ne na mutum Allah ya tsare shi daga miyagun abubuwa idan ka zama mai kyakkyawar ɗabi'a sai Allah maɗaukacin sarki ya taimake ka ba kowane sharri zai kama ka ba kun ga ta ina aka ga haka nana khadija radiyallahu anha cewa ta yi wallahi la yukhzika Allah abada. ko na rantse da Allah Allah ba zai taba tozarta ka ba innaka latasilur rahima kafa kana fita da zumunta mutumin da ke sada zumunta Allah zai tsare shi daga sharrura sai ba ma Allah ya tsare shi daga sharrura ba rayuwar shi ma Allah madaukakin sarki zai kara masa tsawon rayuwarsa wasu malamai sun fassara ƙara masa tsawon rayuwa a matsayin cewa Allah madaukakin sarki ajali biyu yake da su ga kowane bawa akwai ajalin da yake sanar da mala'iku akwai kuma ajalin da ya aje a wajen sa mai shara'i sai ya ce ma mala'ikan da ke karɓar mutuwa wane shekara saba'in zai yi a duniya amma a wajen Allah sai Allah ya rubuta cewa sittin zai yi saba'in ɗin zai yi ta ne idan ya kasance mai sada zumunta ka ga mala'iku ne suka sani ilimin iliminsu saba'in suka sani amma shi Allah madaukakin sarki alamul ghuyub masanin gaibu shi ne me ya sani ya san kashi biyu ne ko so daga in Allah ya taimake shi kuma ya zama mai sada zumunta to sai ya saba'in mun gane sai saba'in din ta tabbata to kaga wannan kenan wasu kuma suka fassara cewa sada zumunta da aka ce za a ƙara ma mutum rayuwarsa to ba ana nufin za a ƙara masa rayuwa ba ne a zahiri abinda za a masa shine rayuwar za ta zama mai albarka shi shekara arba'in amma idan aka ɗauko intajat ɗinsa mu wadda ya bada a ci gaban rayuwar al'umma sai a ga wani mai shekara ɗarin bai yi ba rubba umrin qasrat anaduhu wa tas'at amdaduhu akwai rayuwar da zaka ga in ƙirga ta za a yi to ba ta da yawa amma kuma da za a zo a abubuwan da bai rayuwar ya aiwatar a rayuwarsa to sai a ga rayuwar ta yi yawa manzan da su sama haka ta tabbata a gare shi yanzu duk wannan karanta wata manzan sama manzan sama shekarun shi sittin da uku ya a duniya kakaf sittin da uku ya a duniya abubakar radiyallahu anhu sahabinsa shekara sittin da uku ya a duniya umaru radiyallahu anhu shekara sittin da uku ya a duniya dukkanin su shekaru zuwa suke kaga 63 uku akwai waɗanda da aka zo daga baya baya irin su Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi babban sarki na musulunci da aka yi a a zamanin Banu Umayya shekarun shi 40 a duniya amma alkhairan da ba za ka yi kirga su ba al-imam an-nawawi rahmatullahi alaihi shekaru 45 a duniya duk littafin da ga ya rubuta Gabaki baki ɗaya littafan nan da ya rubuta shekarun shi da ya a duniya gabaki baki ɗaya bai wuce arba'in da biyar ba mai akhbari abdurrahman al-askar shekarun da ya ga baki ɗaya ba su wuce talatin da biyar ba a duniya mai ahalari da kake jin ana faɗin shi shekarun shi talatin da biyar ke a duniya mai risala ya duk da ya daɗe lokacin da ya rubuta risala shekarun shi sha bakwai sha bakwai ya rubuta risalar da ake rigingimu da mutane wani sai shekara 77 bai gama risala to kaga rubba umrin qasrat amaduhu wa tas'at amdaduhu to sai suka ce to sai na na khadija ta ce kai kake da waɗannan kyawun ɗabi'u wallahi Allah ba zai tozarta ka ba shi ne bahaushe yake cewa kowa shari ya ba kofa buɗe ko to to mutum ya alkhairi kuma alkhairin na nan faman kasura khairuhu hasunat aqibatuhu malaman mu suka ce duk mutumin da alkhairin sa ya waika to makomarsa za ta kyautata wa wujiya lahu salamatu dini wa duniya kuma za a yi masa fatan addinin sa ya rayuwarsa ta kuɓa ta duniya ba zai walakanta ba so daga waɗannan kyawawan ɗabi'un mu rike su zama masu kyawawan hali kyawawan hali da su ne ake samun soyayyar Allah kuma ake samun soyayyar mutane sai ka na lafiya in an tashi za a ba da labarin sai ka ji ana tabbatar alkhairin wannan yana da kyau na takwas jawazu madhin insani da hasrati li maslahati ya halasta mutum a yabe shi a gabansa duk akwai hadisan da suka zo suka hana a yabo mutum malamai sai suka ce yadda za a hada hadisan su ne shine mutumin da ake zargi ake tsoron idan an yabe shi zai rudu shaha sai ban san kun san ina yi ba sai fara budewa sai fara girman to bai halasta a yabe shi ba amma mutumin da aka sanya ban nan ba zai taba shi ba ba zai masa komai ba to ya halasta a yabi mutum da alkhairin da yake a gaban shi kun ga abun kulan kenan a ina aka samu wannan na na khadija ta yabi annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa darasi na tara ta'anisu man hasalat lahu makafatu ana san kwantar da hankalin mutumin da tsoro ya sokan masa wa tabshiruhu wa dhikru asbabi salamati lahu sannan kuma a masa bishara sannan kuma a faɗa masa sababban da zai biya kubuta daga damuwar da yake ciki kada mutum ya zo cikin tashin hankali kuma ka ƙara tashi cikin tashin hankali shi a a a a wannan malamin addini yana bukatar wannan kaga shi ne na wancan wanda ba malamin addini mai bauta da masu sama mai ba mu labari wani mutum ya kashe mutane 99 ya zo wajensa ya ce masa ni ne na kashe bauta yake yi a masallaci ba malami ba ne ya ce masa na kashe mutane 99 shin in na tuba Allah zai karɓi tuba ya ce ɗaya biyu uku goma sha ɗaya ashirin ashirin da talatin arba ya hacci sai ya tara ki kashe ina yi wuce kawai ai wa ya sani ma wutan nan haɗe da fir'aunu za a haɗa ku a kai ga gidan fir'aunu a wuce ga gidan ya ce ya to shi ke tunda ta zama haka bari in ciki ya ɗan zai fi daɗin littafi sai ya haɗa da shi ya ce bari ya cika ɗan ya zo a firgice ka kuma ƙara tashi a dawa shi ke ya kashe shi suka zama ɗari sai ya gugusa sai ya samu malami na Allah masani masanin fiqh ya ce na kashe mutane ɗari in na tuba Allah zai karɓi tuba na sai ya ce kwarai da gaske ai ba wanda yake shiga tsakanin bawa da ubangijinsa amma abin da za a yi gashawa hanyar da za ka bi ka kuɓuta ka tuba don wannan garin da kake saba ma Allah a ciki ka tafi gari akwai mutanen kirki gari da ka je ka haɗu da su ka ci gaba da ibada sai ya zama innal hasanati yuzhibna sayyi'ati sai ya zama abin da zaka yi na alheri a can garin sai ya zama ya goge maka wannan kisan kan da kai har mutane ɗari shi ke to ka gani ko ka gana na Khadija radiyallahu anha lokacin da manzon sama ya zo a firgice sai ta ne sai ta kwantar masa da hankali kuma haka ake son mata su zama ya je ya wuni tun safe bai samu ko sisi ba a kasuwa ya dawo gida ke kuma kin zo ki ƙara kayan mushi da hankali to shine fa wannan fa wani zumin sai ya ce tafi gidan sai ga magana ta lalace an zazzage shi an ɓata mai rai a ofis wata ya kai kwana arba'in da biyar akwai masu yin watan kwana arba'in akwai masu yin hamsin watan najeriya kala kala ne akwai masu talatin akwai masu talatin da ɗaya akwai yan talatin da biyu akwai yan arba'in akwai yan arba'in da biyu akwai yan hamsin to ya kai hamsin din nan ya dawo gida shi nan ba alat kuma ya zo cikin ƙara ta shi da wani abu a wane bai da lafiya ai wane ma gashi can kaza haka muka yi ta abin da shi kaza shinkafa ta ƙare. ai babu kalanzir shi kenan shi ce ke ma baki ga wannan darasi ne babba ana son mutumin da ya shiga cikin tsoro a kwantar mushi da hankali sannan a masa bishara da abin da zai sa shi ya kubuta daga wannan damuwar da yake ciki darasi na goma balu khadija ta radiyallahu anha wannan na nuna mana yadda na khadija ta cika a cikin mata wa jazalatu ra'ayiha sannan kuma hankalinta yana da kauri wa kuwwati nafsiha sannan ranta ya kasance ne ƙarfi ne wa izami fiqhiha wa izamu fiqhiha san kuma yana wannan yana nuna mana tana da fiqhu fiqhu ita kuma mace dama babban fiqhun da ake son ta fahimta na farko shine fiqhu al-mu'ashara fiqhun yadda za ta zauna da mijinta an fi san mace ta zama ta san fiqhul mu'ashara fiye da fiqhul akhani ta san hukunce hukuncen zamantakewa da mijinta fiye da sanin hukunce hukuncen fiqh fiye da hukunce hukuncen ibada i hukunce hukuncen ibada za ta iya tambaya amma su hukunce hukuncen mu'ashara a aikace ake son a ganta tana yin su ta aikace to kamina na khadija radiyallahu anha tana da wannan daraja Allah ya bata sannan darasi na sha ɗaya anna man zala bihi anna man nazala bihi amrun yustahabbu lahu an yutli alayhi man yasiqu bi nusrihi wa sihhati ra'yihi ana san idan abu ya sauka a gare ka na damuwa to ka ba wanda kake tsammanin ka yadda da imaninsa ka yadda da kirkinsa kuma zai maka nasiha ya faɗa maka mafita ka ba shi labari ana bukatar wannan kashka bari ciwo ya kashe ka kai kadai in kana da damuwa ka zama kana da mutanen da kai da su za ka faɗa musu damuwarka su kuma sai su baka shawara kuma manzo Allah sama ya zo ya faɗa ma matar sana na Khadija radiyallahu anha damuwarsa ita kuma kai tsaye bayan ta kwantar masa da hankali kaga wannan shine physiotherapy abin nan kai psychotherapy ta fara bashi ta kwantar masa da hankali ka je asibiti likita ya nuna ma ai ciwon nan ba wani abu bane wannan wannan kaza kaza ciwo ne mai sauki ai muna fatan insha Allah ba ka dade ba kai zaka warke to kawai sai ka ji wani karfi ma ya zo maka amma daga zuwa shi kenan sai duba ah, sai ce na zo ki auna jinin shi aka auna jini sai ta kalle shi ta kalle ka to ba ta kalle sai ya gani ce magana nawa kenan shi tura kirin tura zuciyarka ta buga zuciyarka ta buga shi kenan ka shiga koma daga koma sai mutuwa kaga shi ya kashe shi to daga nan ko jinin bai hau ba sai ko jinin ya aune dan sa to sai ya ƙara sama ba zai yi kasa ba kaga wannan ana da buƙatar shi Darasi na sha أن الاختصار في الكلام هو المطلوب والأولى ta magana ita aka fi so fiye da ka zo kai ta tsawaita magana domin me nana aisha sai ta ce fa akhbara hal khabara sai na sai manzo su sama ya ba nana khadija labari ta ce ya ce mata kaza ya ce mata kaza ya ce mata kaza ba an fi son ka taƙaita magana mutanenmu suna da wannan damuwar su tare da masu wa'azi da masu karantarwa duk muna da waɗannan matsalolin za ka yi iktisarin magana ka iya karantar da mutane ba ila nasiha wani zai tashi fa ga hadari fa ga hadari ana hanguwa jirgi kawai an gama sallah shi kenan sai tashi shi inna alhamdulillah hatta khutbatul hajar ka yanke ta kai ta ta shida ka kalli yanayin mutane sai ka musu wa'azi shi kenan minti uku minti biyar ka isan musu da sakon da za ka isa musu sai a tashi a tafi amma shi kenan kawai sai ka fara wa'azi ayar ma sai ka faɗi sababin nuzul ɗinta sannan ka faɗi hadisin ya inganta ko bai inganta ba sannan akwai wani a cikin hadisin duk kuma za ka yi magana kan mas'ala ɗaya ne to wannan yana karantar da mu istisarul kala mutum ya koyi ta ta magana akwai inda ake bukatar ka takaita akwai inda ake bukatar ka tsawaita kamar so tari irin rayuwar da al'ummar mu take ciki ta fi bukatar takaitawa fiye da tsawaita magana sannan darasi na sha uku jawazul hukmi bil adati ya halarta a yi hukunci da al'ada kama haka mata khadija radiyallahu anha bidhalika kamar yadda na khadija ta amfani da al'ada tace kalla wallahi ma yukhzika kallahu abada ai yadda al'ada take Allah ba zai tuzarta mai irin ka ba irin ka mai irin halayenka al'ada ta gudana ba su tuzarta ka zama mutumin kirki sannan Allah ya tuzarta ka ba haka al'ada Allah take ba to wannan yana nuna mana ya halatta a hukunci da al'ada wa abin nan al'ada ita ce abin da mutane suka saba da ita kai ta yi tana faruwa har ta tabbata kowa ya saba haka ta ce darasi na sha hudu annal mara idan asabahu amrun muhimmun falahu an yuhaddisa Bizali ta ahlahu idan al'amarin ya faru da gare ka mai muhimmanci to ka sanar da iyalanka ka zauna babu labari labarin ka zauna baka ba da labarin da ake bada wai na wani mutumi shikenan eh, ya zo da dubu ɗari biyar gidansa shikenan da ya zo da dubu ɗari biyar gidansa ya faɗa ma matarsa ya ce mata ai za a ba shi wasu kuɗaɗe insha Allah zai canza mata kujerar ɗakin ta shi kenan sai aka ba shi ya samu waɗannan kuɗin sai bai faɗa masa ko sai zai ɓoye a cikin ya ɗaga kushin ɗin kujerar sai ya aje dubu ɗari biyar ita kuma kawai saboda jin daɗi an ce mata ai ta dama sun tsufa su diddige za a canza mata sai ta ce ma yara su ɗauki wannan kujerar su kai ta waje a ƙona ta saboda za ta cika zai sai ta ƙona <laughs> shi ke nan kun gane karshen labarin ai barin yi shigo ta gadan dubu ɗari biyar kaga tabbai da zaka ina dubu ɗari biyar take ko to ya rage ka sai ka je ka karasa labarin kujera dai an kona ta eh, akwai dubu ɗari biyar a cikin kujera kuma an kona kujera to ba mu san da faru da dubu ɗari biyar ɗin ba wallahu alam to ka faɗa ma iyalanka iyalanka su suka fi su suka fi cancanta su san sirrin ba daidai ba ne mutum ya ta kumbiya kumbiya a rayuwarsa iyalanka ba su san komai naka ba matarka ita ce mahallu sirrika ba wanda ya san sirrin ta sirrin da baka son kowa ya sani ita ta sani to me yasa kuma zaka boye abin da wasu za su iya sani shi wancan ba wanda ya kamata ya sani amma ta sani to sai kuma wanda wasu za su iya sani mai kula da maka da banki ya san ko nawa kake da shi ko bai sani ba kuma ba dangin iya ba na baba kila ma arme ne ya san nawa ka zuba ya san nawa ka fashi ya san nawa kake da shi amma mata kuma ba za ka faɗa mata ba to idan abu mai mahimmanci ya samu mutum ya faɗa ma matarsa yana da mahimmanci sosai kaga farko maza suma da ya dawo na na khadija ya faɗa mawa ya ce ga abin da ya faru da shi shi ke ne da yake mace ce an siffanta mana cewa kamila sai ta ba shi mafita na sha biyar an na mani da ashe an fa'alaihi an yace biddali duk mutumin da ya ce ga wani abu to ya kawo dalili ala sidqi awahu domin ya gaddata abin da yace hakan yake domin Khadija da ta ce wallahi la in wallahi wallahi la yuhdika Allah abadan sai ta faɗi dalili sai ta ce innaka latasirur rahima in ka faɗi abu to ka kawo dalili darasi na sha shida jawazu khurujil mar'ati a zawjiha ya halatta mutum ya fita da matarsa mace ta fita da mijinta ko a mota ko a ƙasa ya halatta su fita domin ai cewa ta zo mu tafi wajen ma wa qatu bin nawfal ko ɗan uwanta ɗan ɗan uwan babanta suka tafi tare da wa suka tafi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam so da ya halatta mutum ya fito da matarsa amma malamai suka ce baya cikin muru'a irin abubuwan da wasu matasa suke yi yanzu suna ganin kamar ci gaba ne sai mutum ya fito da matar shi kawai su rike hannu suna tafiya wannan baya cikin muru'a ba al'adar mutanen mu bace kuma da yawa malaman da suka yi rubutu akan muru'a sun tabbatar da haka a Sheikh Mashhur Salman a cikin littafinsu al-Muru'atu wa Khawarimuha ya kawo wannan balle masu zuwa suna rungumar matansu ai mata ta ce iya fa ba daidai bane irin wannan amma dai dan ku fita tare to ba laifi bane ko a mota ko ka goya ta a babur ɗinka ko ku tafi ƙasa amma ku wani rike hannu kuna wani rangaji a hanya ai mata ka ce kana jiran ba ya ɗan yi ma magana ka ce to bai halasta bane mata ta ce to baya cin muru'a na sha bakwai dan wannan aka faɗi aka ce ya halatta sai kasan mutanen mu haka suke in aka halatta abu shi kenan aka ce abu halatta ne to su sai su buɗe kofar ta gaba ki da sai a shigo masallacin na amma ta kofa ɗaya. to sai wani kawai ce duk da an ce a shigo dai a buɗe kofofin ba to ba daidai ne haka na sha bakwai annal mar'a wa waqa'at lahu waqi'atun huwa aulad al-ikhbari anha amama al-alim min ghayrihi idan abu ya faru da mutum harka shi domin ya je ya jawabi gaban malami ko gaban alkali to asali shi ya fi cancanta bayani domin shi ya san yadda abin ya faru da shi in an je asibiti wanda ciwo ya faru da shi shi ya fi kamata ya zauna a gaban likita ya faɗa ma likita da abin da ke damuwa sai dai in ba zai iya ba a nan ne ai daurin lauya ke zuwa asalin lauya a musulunci mutum dolo ne shi ba zai iya magana a gaban alkali ba to sai ya samu lauya asalin lauyoyi ba su da aiki in banda su tsara dolaye shi ne asali mutum ya je gaban alkali sai ya rika rawar jiki abu ga yadda ya faru bakin abu ya gani sai ce fari ya gani saboda rudewa to sai ya ɗauko lauya shi kuma lauya dama an karantar da shi ƙarfin hali an karantar da shi jur'a da iya magana a gaban kowa to sai ya yi bayani sai ya wakilce shi to sai kuma ya zama mutumin da kila ya kasance baya nan kuma ana neman shi a gaban alkali sai lauyan sai ya ce har dai abin ya faɗi da ya kai ga irin halin da muke ciki a yanzu to kage da aka je ai cewa ta yi me isma min ibn akhika ko ita ta bada labari da kanta cewa ta yi waraka yaya saurari abin da dan ɗan uwanka zai faɗi mijina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi zai fi cancanta ya fi cancanta ya ba da labari na sha takwas anna al'alima bi shay'i ya'rifu ala jari al'adati falahu an yahkuma bil mu'ali idara al mabadi'a mutumin da yake da ilimin wani abu to kuma ya saba al'ada haka abin yake faruwa babu laifi ya ba da labari da ya ga faruwa abin ya ce to wannan abin aka ci gaba da yin sa na sakamakonsa domin na na khadija ai haka ta faɗa ta ce a a a a wallahi la yukhzika Allahu abadan ko wallahi la yukhzika Allahu abadan sannan shi ma waraka da aka je da yaji yadda ya sufin sai ce a a zaka namusu alladhi anzalahu Allahu ala Musa in wannan ce kuma in dai haka ne to kai ne zaka zama annabin wannan zamanin kaga farko farkon al'amarin annabi sama ya ji amma tun da yana da ilimin yadda abin ke gudana sai ya faɗi cewa ai annabi sama ma zai zama annabin Allah darasi na sha tara أن التجربة تحدث علما زائدا على العلوم المستنبطة بالبحث والنظر يودب بتجربة experience abin da kai ta gani sai ta gani to yana ƙara maka wani ilimin da ba sai ka karanta a littafi ba yau da gobe yau da gobe ka gani ta faru ta faru ta faru ai an ce an yi wani irin masu zama a tiyatar nan asibi wani asibiti daga cikin asibitotan Najeriya asibitotan koyarwa an ce ya fi shekara talatin da shi a tiyata yake aiki amma aikinsa sai a ce miƙo kaza ya miƙo kaza sai da ya koma ko likita aka zo za a yi operation zai ce in kai abu kaza ba za a ci nasara ba saboda tsabagen zama a tiyatar da kuma yadda ake kuma bai karanta a littafi ba to tajriba ilimi ce shi yasa ai suka ce la yakunu al-insanu haliman illa bitajarib mutum baya iya zama mai hakuri sai yana da gogayya a rayuwa kuma ka goge a rayuwa ba shi ne yanzu da an yi dan abu sai ka fusata amma gogayya na sa mutum ya zama mai hakuri darasi na sha na ashirin an na ta'alima ya kulu bitajirij ana son koyarwa ta zama a hankali mataki mataki jiya da malaika jibril ya so kama da manzo Allah sama awi biyar awi biyar ko hudu ba yau za ka zama malami ba kawai shi kenan ka ce ai yau kake son ka iya karatu komai ka iya درسي نا أشرين دبي أيا جواز تعذيب المتعلم بما لا يعدي إلى المحظور يا هلتا أو ألدب تد وان بأكي كرن تدشي الماجري طالبي يا هلتا ألدب تدشي دو من غاشي من زال سما أما تشي أما كم من تاد مغنى شريو رضي الله رحمة الله عليه درسي نشابيو أن المرء إذا خرج يسن له أن يؤلم أهله بموضعه الذي خرج إليه أنا سو إذا ذاك فتا ما إيالا عند ذاك تفي Sun ga manzo sama in zai tafi sai ce ina sai ce hira zai tafi da za a zo neman shi na na Hadiza za ta ba da labari ta ce na waje kaza idan akwai hikima ta faɗi kuma ana domin ba ko ina kuma za a zo a tambaye ki ke mata a ce ina mijinki baki ce ya tafi waje kaza eh, in akwai hikima ta ki bayyana to babu laifi ki bayyana amma kai ka sanar da ita kuma na da bukata ta sani kun ga manzon sama ya ambata mana na Khadija darasi na 23 anna warqa ibn nawfal radiyallahu anhu min as-sahaba ashe warqa ma yana cin sahabba domin sharadin sahabbai sahabi shine mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam wanda ya gamu da annabi sallama kuma ya imani da shi kuma ya mutu yana musulmi to malamai sun tattauna akan uh, musuluncin waraka akwai wasu hadisai da aka zo aka ambata ibn hajar a cikin al-isaba ya tattauna mai tattauna mai tsawo game da shi nau'u warqatu ibn nawfal da musuluntarsa to amma manzon sama ya yanke hukunci hadisi sahihi al-imam al-hakim ya goyito shi da isnadi sahihi annabi ce mai ce la tasubbu warqatu ibn nawfal fa inni ra'aytu lahu jannatan aw jannatayn manzon sama ce kada wani ya zagi waraƙa. ku faɗin warka ibn na ku faɗe shi da mummunar magana na ga gidan shi guda biyu a cikin aljanna ko gidaje guda biyu to kaga ashe musulmi ne domin ya ce ma manzal sallama ya laitani fiha jaz'an ko ce ya laitani kunu hayyan ko fa ta hina yukhrijuka qaumuk sai mukhrijiyahu sannan darasi na ashirin da kuma na ƙarshe da za mu iya fitarwa anna khadija radiyallahu anha hiya awwalu man amanat bin nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-itlaq na na khadija ita ce farko wanda ta fara musulunta a cikin mata gabaki ita ce ta fara musulunta a cikin mata akwai malaman da suke cewa ma ita ta fara musulunta duka gabaki ɗin kowa wallahu alam akwai darissa da yawa da suke cikin waɗannan hadisai guda biyu amma dai za mu wadata da barin su sha Allah ya mu karatu na gaba sai mu shiga hadisi na biyar insha Allah da mala ce babu Ali ibn Abbas radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala Allah kara mana fahimta Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in